Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin haske a kan dalilin da ya sa ya ɗauki matakin korar kwamishinoninsa daga bakin aiki an da ta yaɗa jita-jitar cewa gwamnan yana fuskantar matsin lamba ne daga shugabannin jam'iyyarsa ta APC akan kwamishinonin bisa nuna rashin gamsuwa da ayyukansu na samar da ababen ci gaba ga al'umma ga abin da gwamna abubakar sani bellan dai ke cewa a cikin wata hira da murya amurka kowane gwamnati bayan lokaci akan ɗan yi rere da tankaɗa to wannan ina ganin ba bambanci bane wannan rere tankaɗa da aka saba yi shi muka yi saboda mu dan gyare-gyare dan canje-canje sannan kuma ah, mu dan girgiza ƙasa kaɗan akwai masu ganin kamar baka gamsu da ayyukansu ba ne shi za ka ɗauki wannan eh, to sun yi iyakan ƙoƙarinsu eh, dukansu daidai gudu kowa da irin ah, basiran da allah ya mishi amma dai kila ah, jikina bai ga min an kai lalle yadda nake so ba ina ganin yadda abubuwan ke tafiya Eh, duk da an yi kokari amma yana ganin da abin zai fi haka a siyasance da kuma ta bangaren aiki. Kawowa yanzu dai gwamnan ya tura sunayen mutane goma sha biyar ya miƙa wa majalisar da yake so a baiwa mukamin kwamishinonin daga cikin sunayen dai akwai guda takwas waɗanda dama suna cikin waɗanda aka korar. To sai dai akwai masu ƙorafi akan sunayen wasu da gwamnan ya miƙa wa majalisar Alhaji Ma'azu Aliyu Jantaɓo shugaban wata ƙungiyar matasa ne a yankin Lafai da ya ce wanda aka tura sunan da sunan ya wakilci ƙaramar hukumar su ta Lafai a majalisar zartarwar jihar ba su gamsu da shi ba. Kuma ce wani zakari ba shi ya taɓa vice chairman a Lafai ya yi chairman. So a kan yana wannan offices in ma ya akwai nickname in da ma ya zo ya samu a in the process of carrying out his duty ba kudi ba ake kiran shi saboda ba abun da yake yi idan an je wajen shi da matsalan abun da ke damun mutane ya ce ba kudi ba kudi ba yanzu idan ka shiga lafai kowa da kowa babu wanda ma ya san shi da zakari ba sai dai ba kudi ba to irin wannan mutane ne zaka kawo ka ce ya zo ya mana abun nan yanzu idan gwamna bai canza ba kuna nan ya gama samun matsala a lafai eh to gaskiya da alamun aka da, da alaman aka amma mu abin da muke so shi yasa muka ce mu audience muna bukatan gwamna ya saurare mu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya